Da ƙuri'u takwas daga cikin sha ɗaya ne kwamitin gudanarwar Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar ya amincewa matakin aike wa kotun tsarin mulkin ƙasa takardar buƙatar ta aike da mutumin da zai maye gurbin ɗan majalisa Hamma Amadu bayan da ya shafa shekaru sama da biyu ba tare da saka kafafunsa a zauren majalisar ba sanadiyar gudun hijirar da yake yi a Turai da nufin gujewa wata shari'ar da yake yi wa kallon makarkashiyar siyasa. ko da yake har yanzu kotun bata bayyana matsayinta akan buƙatar kwamitin gudanar da majalisar ba makusantan jagoran 'yan adawa irin su bana ibrahim na ɗora alhakin wannan al'amari a wuyan jam'iyyar pnds mai mulki hamma amadu ya san da lokacin da ya bar kasar ga bai da lahiya bai kan bai da lahiya ne to kenan wannan mutumin ga ta kaka ba yau majalisa ta taso ta ce a tun lokacin da an ka kafa ta baina a wannan zance bai taso ba su yanzu gani suke wai ta ina suke iya shiga wannan hamma wannan hamma ya dame mu a hana shi to bata yiwa tunda abu daga wajen Allah ne yake hutowa yan tarayya su dogara ga Allah su je su nemi kandidakin su wanda zai fafata da hamma amadu in Allah yarda da 2021 dukkan wani yunkurin jin ta bakin yan majalisa na bangaren rinjaye ya citira yayin da shi ma wani jigo a kwamitin watsa labaran jam'iyyar pendes tarayya adamu manzo ya ce magabatansa sun umarce shi ya jira jin amsar kotun constitution to amma a nasa bangare kakakin jam'iyyar alhaji asmana muhammadu ya mai da martani kan bugon gaban da model lumana ke yi cewa 'yan tarayya na saunar haɗuwa da hamma amadu a zaben 2021 yo shugaban ƙasa isu muhammadu kakamance cikin 'yan takara goma shi kaɗai abin da samu kashi arba'in cikin ɗari aka je zagaye na biyu ɗan takarar na hamma amadu yana nan shugaban kasa isu mamadu ya samu kashi tamanin da goma sha biyu kai uku ne ma cikin ɗari to wannan mutum na bamu tsoro batun shugabancin jam'iyya da ma zaben mutumin da ya cancanci ya tsaya wa modan lumana a zaben shugaban kasa rubutacciyar magana ce da tuni magoya bayan wannan jam'iyya suka ce 2021 sai hama in ji bana ibrahim mu 'yan lumana mun ce in dai Allah ya ba hammare ba wanda ke da dama ya zo cikin partikinmu ya ce ɗaya yana son president's kin party babu babu wanda ke da dama ya ce shi zai zo ya yi takara da sunan mu babu sai tun tun mu mun yarda da ham'amadu. lokacin da an kai zaɓe wanda sun ka shige bai na yana gidan yari an kama shi mun ka tashi da fifi amma ya zo na biyu ba da ya yi kamfani ba kamar sauran Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.